Bismillahirrahmanirrahim. Auren babban mutum. Babi na ashirin da hudu. Sannan abin da ya fi yi mata ciwo tona kanta da ta yi wajen momi, na sanar mata da cewa sharri take wa musayyid. Kenan dama ya san ba shi za ta aura ba shi ne ya haɗa mata gadar zare, kai amma ya cuce ta ta faɗa tana kuka. tashin ta suka yi suka gyara mata fuska gami da rufe mata fuska suka kama hannunta suka yo waje haka suka tafi zara na kusa da amma suna yar hira har aka zo wata anguwa ta masu da shi haske kawai kake gani kamar rana kuma sai kukan tsuntsaye tun a mota fa'iza ke kuka amma umar da musayid sun gama da ita wani katafaren gida suka shiga ya yi matuƙar kyau fat biyu ne sai mai gadi wanda bai yi bacci ba don ya san akwai masu kawo amarya kowane ɗaki in ka duba bet ne kuma adon kowane room da daban ne haka ma falo fa'iza tafiya kawai take har suka zo wani ɗaki aka zaunar da ita suka shiga yi mata nasihohi ƙawayenta ko ga gidan suka shiga yi suna cewa amma ya yi kyau nan za ta zauna kenan har mu ta ɗin ya dawo koko ya dawo ne Mufi ta ce to waye sani ne Momi suka fito don tafiya gida saboda dare na yi. Nan ta tuna da dadi ya ce mata kar a bar ƙawa ko ɗaya, kowa ya taho. Da sauri ta koma ciki don kiransu. Gaba ɗayansu suna zaune kan gado fa'iza kan tana rufe, don ba mata so ta buɗe ta saboda kukan da ta ce. Ummi ta ce, shi ne kika manta tsiminki, ni dai jiye maki kawai nake yi. Maza unguwa ki sha yanzu kafin angwaye su zo. Ummi ta miƙa wa Fa'iza amma ko fuskar ta bata buɗe ba bare ta yi magana. Dariya suka sa Bilkisu ta ce rabu da ita don Allah. Idan mun dawo gobe ma ga yadda tafiyar wata za ta koma. In baki wasa ba wallahi sai kin koma kamar agwagwa. Ihu suka sanya suna dafa ciki don dariya. Fa'iza ko kuka ta sanya wanda ya daidai da shigowar momi. Nan suka natsu. Ummi ta yi saurin jefa robar tsimin bayan bai tana gyara zama. Momi ta ce to maza ku tashi ba wanda za a bari dare ya yi. Ba musu suka tashi gami da ɗaukar handbag suna yi wa Fa'iza sai da safe. Fa'iza kuka ta sa. Haka suka fita momi ta zauna ta daɗa ba ta haƙuri. Gami da ta bi mijinta wata rana za ta ƙaunace shi. Momi ta fita ta bar ta. Haka aka bar Fa'iza ita kaɗai a gidanta sai ihu take. Har mai gadi na jiyo ta. Tsaye ta miƙe ta yaye lulluɓin kanta gami da kama ƙugu tana kallon ɗakin. komai ya yi sai dai ba mu sayi a fusace ta nufi akwatunan ta masu matuƙar kyau da tsada ta shiga fito da kayan da ke cikin wasu arnan kaya wato english waya wanda da su gara babu su ta sanya rigar iya cibiya ce sai wandon ta mini wanda ko rabar rabin cinyar ta bai kai ba shi ta sanya ta fakin da kanta ta fito falo ta zauna tana karka da kafa sai ta nuna masa ita 'yar iska ce gaban abokansa tun da ya kasadar aurenta waya take dannawa tana kallon falon ta kowane saƙo tsaki take yi ta ce ga gida har gida amma ba mu sayi. amma Allah ya isa tsakanina da shi kuka ta sa wanda ya yi daidai da shigowar su umar a motoci sai dariya suke suna tsokanarsa da gudu ta leƙa ta windo nan ta hango shi ya ci shadda ashkalo an yi ɗinkin iya gwiwa ya yi kyau sai fara'a yake ga hancin nan har baka da fararen haƙoransa wanda suka ƙara haska fuskarsa sai ga fa'iza ta saki baki tana kallon sa har wayar tana faɗuwa kan tiles sai da ta ga sun ciki ta yi saurin rugowa da gudu ta ci kunu ta zauna kan kujera tana karkaɗa ƙafa wani wanda ake kira da jafar ya ce ya naga wai ku ne kan gaba sai sauri kuke in ce ko kwa bari angon ya fara shiga a yi mana iso dariya suka yi ɗayan ya ce in ban da abinka ai duk amaryar duniya a yanzu tana can ƙuryar ɗaki mai zai kawo ta falo umar ya yi dariya sosai kai jafar ya ce ka ga ga shiga ka fara sanar mata in ya so ka dawo ka tafi da mu hanif da ke gefe ya ce kai fa matsalar ka kenan to ina sake nuna halin malanta wai kai ustazu To Allah kai mu auren ka tun kafin ku shigo siyan baki za ku same ni a ɗakin amaryar. Na zo zaman ɗaki. Dariya suka sanya Umar har da neman faɗuwa. Jafar ya taro shi. Ya ce kaga za ka yi wa amarya asara ko? Ai daman halinka kenan kaga Umar fara shiga kai mana iso don na fara jin bacci. Umar ya murmushi ya shiga da sallama duk da ya san ba kowa a falon. Falon farko ya wuce ya shiga na biyu. Ai Umar ido ya zaro ganin Fa'iza sanye cikin fitsararrun kaya sai jijjiga kafa take. Kafar sana rawa yake nufarta mamaki yake. Anya amaryarsa ce Fa'iza kuwa? Duk amaryar duniya ba za ta yi haka ba. Shi kan bai ma taɓa jin ko a labari ba. Tun kan ya ƙara sogunta ta miƙe tsaye tana murguɗa masa baki har da tsaki. Shi ko gallale yake binta da ido kamar wani yaro. Cikin rawar murya ya ce, Fa'iza mai zan gani don Allah. Fa'iza ta ce me ma ba za ka gani ba tun da kai kai karambanin aure na ai wallahi sai na nuna maka kuranka me ya hana abokan naka shigowa don su ga kalar macen da ka aura aikin banza kawai ta faɗa tana jijjiga jiki Umar sassan jikinta yake bai da kallo take ya ji wata sha'awar ta ta da baibaye shi. Ya cire hula ya matso har gunta ya kafe ta da ido. Ga mamakinsa shi ma kafe shi ta da ido ko kiftawa ba ta yi. ya wani murmushi ya shafi ƙugun ta gami da ya mata kisa ya sa hularsa ya fice ai tun da ya mata haka ta zube kan kujera jikinta ya mata sanyi har ta kasa aiwatar da komai umar cikin ran sai ya ce to sai na yi maganin rashin kunyar nan taki yarinya bari na dawo yana zuwa waje ya samu su da afar zaune a kan motoci suna hira ya ce guys I'm sorry for the late wallahi ta yi bacci ne so ina tunanin tashin ta ne da fatan dai ba matsala Hanif ya furzar da ruwan da ya kurɓa a bakinsa ya ce ka ji da shi ko ma menene ku taso mu wuce. Dariya suka yi Ja'afar ya ce Maiman yau fa ranar ka ce ka je ka yi in je in daranka. Tafawa suka yi suka shiga motocinsu. Umar yana musu bye bye yayin da mai gadi ya rufe gate. Ango Umar ya koma ciki. Umar mota ya koma ya ɗauko ledoji har guda uku manya. wanda kayan lashe-lashe ne a ciki sannan ya yi hanyar ciki har yanzu tana zaune sai gem take ya yi sallama amma ko ɗago kai ba ta yi ba ya murmushi ya ajiye ledar a kan dainin sannan ya matsogunta, ya tsugunna har ƙasa yana kallon ta ya ce kin yi kyau my baby wani kallon raini ta yi masa ta ce ko ya shafa hannunta ya ce eh ki zo wajena tsaye ya miƙe yana ƙoƙarin tashinta da sauri ta sa hannu ta tankwafa hannunsa ta ce haba dan allah kai wani irin kwarto ne malam na ga abin naka na neman shige makaɗi da rawa da mamaki ya kalle ta ya ce ni ne kwarton fa'iza ta riƙe ƙugu ta ce to da waye kai ɗin mana shi abin ma dariya ya bashi ya ce na ji ni ne kwarton tun da agon ki na yi kwartancin ai ba wani abu Ka ga dan allah ka kyale ni ko dan ka ga maka shiru allah sai ka yi da na sanin aure na Tana faɗar hakan ta ɗauki hanya za ta yi ɗakin. Ya finci ta ta faɗo jikinsa. Gashin kanta da ya zuba kan fuskar ta ya sa hannu yana gyara mata. Haɗi da wani kyakkyawan murmushi ya sumbaci goshinta. Hanci ta ɗage tana kallon sa gami da zara ido. Ya miƙar da ita tsaye yana jan hannunta da nufin zuwa kan dainin. Wani murmushi ta ta ce ina jin yunwa da komin plate. Jiyowa ya ce da gaske. Ta yi masa fari da ido ta ce eh. Murmushi ya ya ce, ko kefa bebi na, amma da ba ki ji na ba wallahi ina son ki cikin raina. Don Allah ki yi alƙawarin zama da ni har abada. Fa'iza ta yi murmushi ta ce, kar ka damu. Ina son ka nima, yanzu dai maza ɗauko min plate. Da sauri Umar ya nufi kicin ya ɗauko filet guda biyu, sai ƙaramar wuƙa da kwabs. Kafin ya fito ta na Fa'iza ta ruga ɗaki ta dandaki, Tana dariya ta ce sokon banza mara wayo. Silifin dress ta sa ta kunna AC sannan ta ja bargo ta rufa. Dama haka take, ko ta kunna AC idan za ta yi barci to fa sai ta rufa. Umar ma dawowa ya gabata falon. Kayan ya ajiye kan dining yana dafa kai haɗi da murmushi ya hanyar ɗakinta nokin ya tana jin sa ta ƙara shigar da kanta cikin bargo tana dariya sai da ya yi minti bakwai yana noke amma ta ƙi buɗewa hannunsa ya zira a aljihu ya ciro wayarsa sai ya ga ƙarfe wajen sha biyu da arba'in da biyar kenan ɗaya ta kusa kallon ƙofar yi ya gida kai ya yi murmushi cikin ransa ya ce na fa zuwa duniya kafin ki zo kenan tana nufin wai na farga ki zuwa duniya ko kafin ki zo za ki ga yadda wayo yake hanyar rum ɗin sai wanda rum ɗin adon light blue ne sai kamshi yake toilet ta shiga ya watsa ruwa bayan ya kamsashe jikinsa da body sprays masu daɗin kamshi singlet kawai ya sa sannan ya dawo falo ya kwanta kan doguwar kujera ya limshe ido ya cire agogonsa Gani na ya fara juyi yana dafa ciki har da kuka, ta yadda Fa'iza za ta iya jiyo shi, wayyo cikina, wayyo cikina, wayyo umma na kuna ina, wayyo zan mutu. Kamar daga sama Fa'iza ta dinga jiyo kuka, ta yaye bargon kanta gami da durowa daga kan gadon, ta zira takalmin bacci irin na rigar ta ƙara kunnenta jikin ƙofar. Umar ko ya ƙara murya wayo ba wani kusa da ni ne ya taimaka min da magani na a ɗaki. Oh my God, na san mutuwa zan ya faɗa yana ɗaga murya. Yana sane ya faɗo kan kafet ya so ya soma kamar kakarin amai har da shakkuwa fa'iza da gudu ta fito jiki na rawa ta sa kuka har da ɗora hannu a ka ta durƙusa gabansa ta ce don allah kar ka mutu wallahi kana mutuwa ni za a ce na kashe ka tunda ba na son ka Filiska tashi na shiga uku ta faɗa tana jijjiga shi umar kamar yayi dariya ya ƙara fashewa da kukan ƙarya har da murginowa kan lab ɗinta yana dafa ciki har da rawar ɗari. Fa'iza hannu na rawa ta ce ina ka sa maganin babu magani ko ɗaya a gidan don haka ya rasa dabarar da zai yi don haka ya saurin cewa ki kama ni ki kai ni ɗakina. ta ce to to tashi a hankali ta faɗa tana kama hannunsa da ƙyar ya miƙe ya riƙe ta ya dafa ta gami da dafa ciki har da ɗingisa ƙafa suka nufi ɗakinsa Fa'iza sannu kawai take masa yana da leaves wai shi irin yana jin jikin nan, sai dai kawai ya ɗaga mata kai alamar yauwa. Suna shiga Umar ya miƙe tsayar sai danna kofar ƙofar ki yana murmushi yana tankarar ta. Ido ta zaro gami da zara ido ta ce dama iskanci kafin ta ƙara saye saurin rufe mata baki da wani irin kes wanda ya daidai da faɗawarsu kan gado. hannu ta sa tana dukan bayansa amma shi ko a jikinsa bakinsa na haɗe da na juna ya sa hannu ya kashe fitilar ɗakin yar ƙaramar ta ya sa hannu ya zare ta har da cire mata bireziya ta yi saurin ture shi ta tashi cikin zafin nama tana lalubar hanyar fita bai hana ta ba har ta kai saitin kofa ji ta kawai ya kunna fitila haske ya mamaye ɗakin ba komai a jikinta shi ma haka ta yi saurin durƙusawa don Allah ka kashe fitilar nan don Allah murmushi yake ci koyo ya ci gaba da kunna fitilar yana kashewa sai dariya yake ya ce ‘yan rashin kunyar taki ta ƙarya ce kin ga ki ɗin a hannuna ba za ki iya tsere min ba kawai ki zo ko na ci gaba da hasken rim ɗin nan fa'iza kuka ta sa kan tana durƙushe ta kasa tashin. sai haƙuri take bashi fitilar ya kashe ya taso har inda take cak ya ɗauke ta sai murmushi yake duk da a cikin duhu ne da kan gado ya dire ta ya shiga sarrafa ta sai ihu take tana cizonsa ji yake kamar ƙara masa shauƙi take yi don haka bai saurare ta ba har ya kai the end sai misalin karfe bakwai kowa ya halarci falon wanda zara kusan kwana suka yi da amma suna hira Gaggaisawa aka shiga yi bayan an natsu. Dadi ya ce, To Zara, nan da sha biyar jirgin ku zai tashi saboda haka ne ya sa na ce babu wanda zai bi ta. Kasancewar mijinta zai zauna a iyafat har jirgin su ya sauka. Ina fatan ba matsala. Nan da wata uku za su zo mana inda za su je gidajen 'yan uwa don a gaisa. To mahi saurare, bari mu dakata a nan shirin